الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أول من دري لا لا رضا بل انشد دورة جمال الأولى في دينا دبو تاريخ الأولى أربعين دقيقة wanda ya dace da daren daya ga watan januwari kanuwan na biyu 2020 allah maɗaukin sarki cikin ikonsa ya ba mu damar haɗuwa marwatan ukura a wannan majalisi namu domin ci gaba da karatunmu na usulul fiqh cikin littafin rawdatul nazir wa jannatul munazir جلس المنيو فصل للمرض أو والذي ما قنا كم هكونشم نسكن ونبنغرنا إبادة كوزي فرد ونشرب إيه دقتك إن شرق الإبادة idan ba ku manta ba mu da muka wuce yana magana ne kan halin ziyadatu alal nafsi nasku ko ƙari a kan za a ɗauke shi naski ko kuma za a ɗauke shi ba tun da yake haka ne bayan an gama wannan fasili za mu iya cewa ya dace a ambaci wannan matsalar domin matsalar da muka fita ita ce ziyaratun alal hukmi wal ibada hmm? a ziyaratu alal nas wannan matsala ta mu kuma tana magana kan ne naqsin min al ibada ay naskin wani bangare na ibada ko a yi naskin wani sharaɗi daga cikin sharaɗin ibada kaga fasilin da ya gabata ƙari fasilin da za mu yau rage sarata mun ya dace kenan kafin mu fara karatu cikin wannan fasli yana da kyau a san cewa maluman usul usul fiqh sun yi ittifaƙi a kan cewa naskin ko soke wani abu da ake kira suna cikin ibada hmm? suna bisa islahin malumin fikku ba soke farilla ba soke wani abu na suna, hmm? kamar a ce mamu ya tsaya ta damar liman in su biyu za su yi sallah kaga wannan suna ce ba wai ta goka ba ba ta dama sai ke tsayuwa ba to a ce yanzu an soke wannan soke wani abu da ake kira sunna daga cikin sunnonin ibada malaman usulun fiqh sun yi tafaki akan cewa ba a kiran wannan soke ibada babu khilafi kan wannan idan wata suna aka sauke cikin ibada to an yi ittifaki cewa yin hakan ba sauke ibadar ba ce hakanan sun yi ittifaki akan cewa idan shari'a wato ta tauye wani rukuni kamar raka'a cikin sallah cikin sallah a zahar mana hmm? ko ta soke wani sharaɗi daga cikin sharuɗan ibada ko rukuni daga cikin rukunin ibada kasan suna ma ɓangare da na ibada amma rukuni ne ba rukuni ba ne amma ta soke shari'a ta soke wani rukuni daga cikin rukunin ibada hmm? ko ta soke ko ta yi watsi da wani sharaɗi daga cikin sharuɗan ibada kamar yanzu a ce an soke raka'a daya daga sallan azhar ko an yi watsi da wani sharaɗin sallah kamar a ce an yi soke sharaɗin ɗahara mutum na iya yin sallah ba tare da alwala ba ko ba tare da ɗahara ba to maluma sun yi ittifaki akan cewa idan haka ya faru to tabbas an samu naski a wannan ɓangare ba dukkan ibadar ba ana sallah a raka hudu aka ce an soke raka a ɗaya sauran raka uku to babu kilafin kan cewa lalle an so wannan raka a ɗaya ɗin nan ta mansuka ko kamar da muka sani yanzu ba a sallah sai da alwala sai da ɗahara shar ne sai aka ce an soke wajibcin ɗahara tabbas wannan ɗahara sunanta ne sunanta mansuka babu khilafi kan wannan ina khilafi yake wanda shi ne darasinmu na yau khilafin yana nan idan aka soke wani ɓangare na ibada hmm? aka soke wani rukuni na ibada ko aka soke wani sharaɗi na ibada idan haka ya faru ko za mu ɗauki soke wani rukunin nan na ibada ko soke sharaɗin nan na ibada soke ibadar gaba ɗayanta wannan ne mahallin khilaf darasin mu na yau kenan wadi ba khilafi idan ba rukuni bane kamar sunna wannan ba a kiransa soke ibada hmm? babu khilafi idan an soke rukuni ko aka soke sharadi abinda aka soke sunansa menene nafi khilafin shi ne idan aka soke wani rukuni wani juz'i ko aka soke wani sharaɗi za a ɗauka ibadar gaba ta an soke ta ko ko ba a soke ta ba nan ne mahallin khilaf wannan shine darasinmu na yau ibn qudama ya ambata mana masabobi biyu masabar jumhur da masabar hanafiya da wasu kaɗan daga cikin shafi'iyya kamar imam al-ghazali ya ce faslun bismillahir rahmanir rahim ونسك جزء العبادة المتصل بها أو شرطها أي ونسك شرطها ليس بنسك لجملتها الاتافي نعم لك ربوتاشيني ونسك جزء العبادة المتصل بها أو شرطها بنسك لجملتها أكون ذات ربوتاك باتي ليس به littafin كدو أي yi rubutu mai kyau an ce laisa bi naskin li ibn qudama ya fara da masabar sa kenan ko masabar jumhur yace soke wani bangare wani yanki wani rukuni kenan hmm? na ibada rukunin da yake haɗe da ibadar au shar'iha ko soke sharaɗin ibada Na ka ce sharaɗin abu yana wajen abu ne ba cikin abin yake ba laisa bi naskin li jumlatiha wannan baya nufin soke dukkan ko jumlar ibada wadi wa qala al mukhalifuna ibn qudama yace masu saba mana sune wadanne ne hanafiya da wani sashi na shafi'iyya وقال المخالفون في الرتبة الثالثة yawwa a darasin mu ya gabata ai karshen mun ce dama maratib in uku ne ko arrubatul ula arrubatul thaniya sai arrubatul thalitha ko to shine yanzu in guda ma yake cewa wanda suka saba mana a fasalin baya din nan a fasalin da ya gabata da suka saba mana a rubba ta uku hmm? a lokacin da muke magana halin ziyadatu alal nasi naskun eh, ko ba naski ba a wannan matsala kuma sun ce huwa naskun ai huwa naskun limenin aljumlatin ibada naskun juz'i min al'ibada ai aljuz'i mutasili bil ibada aw nasku shartu al'ibada يعتبر نسكا من جملة العبادة وانا شيني من ايه معتبر المخالفون في الرتبة الثالثة من الزيادة وأن يتم حنفيه الهنفية بشافئية نعم آه في, في الرتبة الثالثة أجارة بقى ثانية بقى ما ثانية يصنص كل شيء مثل ثانية أما كورين ثالثة ما هو الجنسوس mai hujjarsu suka ce li'annar raka'atin arba'i da za mu kaddara yanzu sallah an wajabta ta raka'a hudu sai aka ce an soke raka'a biyu a masu wannan masaba su suna ganin an soke sallar kenan sabon hukunci yanzu aka kawo na wata sabuwar sallah ba tsohuwar sallar nan ba wadis jamhur suna cewa a'a سودة دامو تركوا إبرينا سونة منسوخي أما إتا إبادة كما من يدتكي أما إنت أبن صدق لأن الركعات الأربعة لأن الركعات الأربع ومن ركعوه إمنا دفوني أثلي غير الركعتين ba suna rakawai biyu ba da ƙari wadu da raka a hudu ce sai aka ce an soke biyu aha yanzu biyu ne shi ne wajibi da kuma hudu ne to ai rakawai hudun ba su ne biyu ba da ibadar raka hudu ce yanzu an soke ibadar kenan su a wurinsu Yan sabon ibada ne mai raka a nawa mai raka a biyu kun fahimci manufarsu da dalili abin da ya sa kuma shi ne ma lau ata bi salati subhi arba'an fa innaha la tasihhu da wani zai zo a sallar asuba ya zo da raka a hudu sallar bata inganta ba bil ijma wannan gaskiya ne sallar bata inganta ba domin ka bai zo da sallah ba kenan duk da kuma raka a hudun da ya kawo akwai raka a biyu ai wanda ita ce sallar asuba din an fahimta yawwa saboda wannan raka a hudu da ya kawo ba ita ce raka a biyun asuba ba to haka nan ma inda suna hudu aka soke biyu to za mu ce yanzu an soke hudun can na farko gaba daya yanzu biyu sabon zube ne amma yanzu maganar su hujjar farko kenan wali an nan raka a taimi hmm? kanan la tujzi'u idan sallah tana raka'a hudu aka soke raka'a biyu aka bar raka'a biyu muka ce an soke ibadar ce gaba daya wannan sabuwar ibadar ce mai raka'a biyu don a fahimce mu ya kamata a tunanin cewa a tuna cewa raka'o'i biyun nan fa wanda yanzu su ne sabuwar ibadar kanan latin juzu'u kafin a soke wancan inda ka yi raka biyu kasan ba za su isan maka ba amma kuma yanzu tun da an soke bin sun zama jumi sun zama su masu isarwa wani yanzu ta zama su sabuwar ibada ke kuma wannan ai shi ne abinda ake kira taghayyurul wata tabdil jirkitarwa da musanyawa wannan ko ba shi ne na ba an fahimci jiyan wa'in nan in guda ma ya ce wale sabi sahi wannan magana ba daidai ba ce me yasa ya ce li annan raf'a wal izalata innama tanawala al juz'a dama mun mun ce nasku huwa raf'a wal izala الرفع والإزالة لحكم متقدم بخطاب متأخر عنه هو هكذا هو الرفع والإزالة لحكم خطاب متأخر بخطاب متراخ عنه هو هكذا saboda haka لأن الرفع والإزالة وأن الرفع إن أوكي ورد كور ورد إنما تناول الجزء فاشي يشافى دام ركعه إليه aka wajabta ana yi raka hudu shine wajibi shine wajibi sai aka soke biyu saboda haka sukan sashi ya shafa ba wai ya shafi duka ba in kuma dama ana na ana sallah sai tare da mu ɗauka iƙama sharaɗi ne mu ɗauki iƙama sharaɗin sallah ne ko mu ɗauki abin nan eh, ko mu ce alwala kamar da muka faɗa ɗazu ko yanzu mu ɗauka mu ce iƙama ma sharaɗin sallah ne yanzu sai a ce to an soke wannan sharaɗin in ka zo ka yi sallan ka kawai ba tare da iƙama ba ai wannan sharaɗi ne sharaɗi ne kawai na ibada aka soke wannan raf'u wal izala ɗin ya shafi ne ya shafi sharaɗi ne ko ya shafi juz'in sallah kasatan keɓe wayannan abinda ya keɓanta ya keɓance su ya keɓanta su ne ko ya keɓance su ne kawai ya shafa ko ba gaba wa ma siwa zalika abinda yake koma bayan wannan juz'in ko abinda yake koma bayan wannan sharaɗi baƙin bihalihi yana nan kamar yadda yake Hmm? saboda haka misalin wannan fawwa kasala kamar sallah ne sallan da dama aka wajabta mana ita amma da farko da kanat ila baitul maqdis in za mu yi ta muna fuskantar baitul maqdis thumma nusikha sai aka sauke wannan fuskantar baitul maqdis din ila kaaba aka juyar da fuskanta zuwa ka'aba kaga abin da ya faru nan falam yakun naskhan lis-salah bai zaman cin sauki sallar ba haka nan da muna nan raka'a hudu sai aka soke raka'a daya ko aka soke raka'a biyu muka kuma biyu muke yi ba za a ce an soke sallar ba a'a an soke wani juz'i na sallah wadu to yanzu ibn qudama zai shiga rabbi ya ce wa ƙaunuhun hiya ruha maganar wanda suka saba mana cewa ai yanzu raka'a biyun nan ba su ne raka'a hudun farko ba sabo ne sabon hukunci aka samu ya ce ƙarsa baka jawabu jawabin ta riga ya gabata tun a fasirin da muka wuce an fahimta ma'ana dai ba da cewa hiya zairuha ba wai zairuha ɗin ba ne la as-salatu hiya hiya illa dai kawai wani abu ya shafi juz'inta saboda haka asalinta na nan an fahimci wannan amsar to ka san a ɗazu da muka yi bayani sun ba da misalin sallar asuba ko suka ce yanzu in ka zo dalili ne ai ba ka gani ne in ka zo sallar asuba ai raka a biyu ce in ka zo kai raka a hudu ba ka da sallar duk da kuma cikin raka a hudu na aya ko biyu cikinsu amma hukuncin hudu daban hukuncin biyu daban kenan kamar yadda hukuncin biyu da hudu suka bambanta a sallar asuban mu ta yanzu haka na in da wata sallar an wajabta mana ita raka hudu aka soke biyu shi ma haka ne biyu daban hukuncin biyu daban hukuncin hudu daban hanyar mota daban hanyar jirgi daban wadu ta yanzu ga rajin da yi mu guda ma zai yi ya ce wa inna ma la ta fi eh na mun yadda ba shakka a yanzu duk wanda yake zai sallaci ba musa raka a biyu ce idan ya zai raka hudu baya da sallah amma ai akwai dalili dalilin wani laifi yayi ga suka wa inna ma la tafiqu as da sha'ani yake asubar ba za ta inganta ba idza sallaha arba'an ya sallace ta raka'a hudu da ikhlalihi bisalam saboda irin yadda ya warga da sallama ya sake wa sallama wajen zama abinda fahimta a raka'a biyu ina ne bigiran sallama a zaman farko to yanzu ya karar da sallama ya kai ta zama <laughs> sai ku lura da amsar ibn kulama sai mai mani yanzu ya je aje ta ina ya je aje ta zama ta biyu da sallaman nan za ta biyo bayan tahiyar farko domin raka biyu ba wani tahiya sai tahiya ɗaya yanzu kuma sallamar za ta za a same ta yaushe bayan tahiya ta biyu hmm? da sallamar nan za a same ta bayan raka a biyu kawai yanzu sallamar za a same ta ina raka hudu ya kawo khalar al-ikhlas bis salam ya hargiza wa sallama lissafi an gani ba sallama kawai ba wata shahudi har ma da tahiya fi mawdi'ihi tahiya ma ya sake mata wurin zama ya kama ta iklali wurin wurin menene wurin zaman tahiyar da tahiyar da take da sallama take tare da sallama ita ce ne tayyar farko a raka'a ta biyu yanzu kuma tayyar take tare da sallama ta zama to tayyar ta nawa ta biyu ita wannan shine dalilin da yasa asuba bata inganta ba me ra'ayin ku a wannan amsa <laughs> ku magana amsa ta yi zama bambar gwani haka tsabuta ta kada a saurin sai a yi tunanin ne sai ta galawa yana dariya ne kada akwai mara neman rikici a cikin ta yanzu ya ba da amsa kenan hmm? su wancan suna cewa dalilin da ya sa dalilin da ya sa asuba ba a karɓe ta ba saboda sabuwar ibada aka kawo duk da akwai raka'a biyu a ciki to kenan wancan ma sabuwar ibada ce an soke wancan gaba ɗayanta yanzu sabuwar ibada ce shi kuma yace a'a idan kai sallan asuba ma raka'a hudu abin da yasa ba za a karɓa ba ba wai don maganar raka'o'i biyun ba ne kawai da ka ƙara a'a saboda girki ta harkar sallama ɗin nan da kai karamanta ka sassake mata wurin zama abu ya zama bambara kwai ya zama bambara kwai wa qawluhum hadarsu har yanzu zai bada amsa ko yace kana da ghaira mujzi'atin hmm suka ce da ai ana raka'a hudu kafin hukunci ya zo na soke raka'a biyu idan kai raka'a biyu ba za ta isa sallar ba za ta isa ba amma kuma yanzu bayan an zo an soke a biyu in kai a biyu sallah za ta isa wannan nuna sabuwar ibada ce ba wancan ba wancan raka hudu raka hudu na tsohuwar ibada ce an soke ta gaba sun da an soke juz'in ta to akan wannan magana ne yanzu guda ma zai bada amsa bari mu ji amsa sa wa qawluhum ghayru ghayru mujzi'a fadan abokan sabanin mu da suka ce ba na ban ji ba وقولهم كانت غير مجزئة باب شيء ربطي أولنكو نعم توسيق جارة وقولهم كانت غير مجزئة معناه معنرفة أن وجودها كعدمها ساموات ليس ساموات للإينيكو ya ce to amsar mu shi shine ku kuna nema muna magana kan naski naski ba ya shigan babin abin da ya tabbata bil hukumin aqli wato raf'ul bara'atil asliya naski na tabbata ne hukuncin da aka ɗauke shi bayan ya tabbata da kitsabin mutaqaddimin da kitsabin shar'i ayan alƙur'ani ko sunnar annabi ba al bara'atul asliya ba domin duk abin da ya da baratun asliya ba a kiransa abin nan kamar yanzu farkon sallah da aka ce an wajabta mana salloli biyar kafin an wajabta mana salloli biyar ba wani abin da ke kanmu yanzu da aka ce an wajabta mana salloli biyar an ɗauki baratun asliya ba a cewa an soke baratun asliya ba a faɗin haka amma bayan an wajabta salloli biyar ɗin nan idan wani hukunci ya zo na soke su to nan ne za a ce nafi saboda haka bai kamata kuma na hujja da da albara'atul asliya ba muna magana ne kan naski kar a manta muna magana kan cewa soke juz'in ibada ya nuna an soke ibadar gaba daya ko ko juz'in ne kawai aka soke maganar mu kenan domin raka a hudun nan adama sun tabbata ne da menene da khitab yanzu kuma sai aka soke biyu wannan shine naski amma biyu suna nan biyun ne kawai aka sauke ba ka mana nufi cewa an wajabta mana sabbi biyu ba wazi saboda haka mu a wurinmu wannan ba naski ba ne naskin bai shafi asalin ibada ba an wajabta mana sallah raka hudu yanzu an sauke raka biyu saboda haka wajibcin sallar nan yana nan amma a biyu cikin hudu an yi naskin su wannan gaskiya ne shine mahallin shahidin mu ko kuma abin da wuce cewa shine sallan nan an soke ta amma da aka soke sallan nan an kama na sabuwar sallah mai a biyu an fahimci kilafin da ku kamar da muka yi ta faɗa tun farko ya kamata a suranta a domin kusa yawanci kilafin ƙarshe zai iya zama cewa kilafi mai lafzi an fahimta da ya samu wata samara babu wata samara abin nan ƙarshen al'amari lalai ya kadar da za mu kira shi maskun ne li jami'il ibada ko ko za mu kira shi maskun ne li juz'il ibada amma kowa yadda yanzu raka biyu ba wajibi bane su sun in ma kai su za ka bata ibada kowa yadda yanzu abin da ke wajibi shine raka biyu da suka rage na ma duk babu kilafi ko yace wa hadha hukmun akli laysa min ash-shari'a al-hukm al-akli wato al-bara'atu al-akliya ba daga cikin hukunci irin na shari'a wani nasku shi kuma naski ba wani abu bane face raf'u ma sabata bi shar'i abinda ya tabbata da ayar alqur'ani ko da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma cewa da kanat ghairu mujzi'atin hmm? idan da a biyun ne dan zaman to ba za su isa ba ko kuma a'a abin nan ko kana da a mujzi'atin ko raka hudu da aka yi idan da eh, eh, raka biyu ne aka wajabta wannan wani abu ne da yake da alaƙa da ɗauke albara al'asliya wanda kuma ba za mu kira shi naski ba a cikin istilahi wa kazalika wujubul ibadati mudilun li hukmi al-asli fi bara'ati ad-dhimmati wa laysa bi naski haka nan samuwar ibada kowace ce ma kamar da zai bayani da ana zane haka babu maganar azumin ramadan babu maganar mai zakka hmm? babu maganar eh, abin nan salloli sai aka ce yanzu ku yi azumin ramadan kamin wajen ta muku azumin eh, lokacin da aka wajen ta muku azumin ramadan din nan ai an soke wani abu me aka an share wani abu share abin me aka share albara al-asliya al-aslu adamu wujudi ramadan إلا بنس من القرآن أو بنس من الحديث فإذا ثبت هذا النس من القرآن يوجب يوجب الصوم كون ثبت هذا النس من الحديث يوجب هذا الصوم لا يعتبر ذلك نسخا لأنه أزال منه البراءة الأصلية وإزالة البراءة الأصلية ورفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا اصطلاحا واضح يلا شنو معناه وكذلك وجوب الإبادة مزول لحكم الأكل أبن الأكل في الحكم شهان كلي أنا البراءة الأصلية الأصل يعني مثالي ركع أبن ركع إشاعي ركعين إشاعي هو مكي في to saboda الأصل عدم وجود ركعة الركعة الخامسة واضح إلا بنفسه إذا ذا قدر أن نفسي ذي ذو أتي يوم إشاء يوم يقوم ركعة يقوم ركعة بير في زمن تومي وأن كودة البراء الأسلياني بلا من إلاش نفسكي أما أنت؟ لا نعم. دومين دا مع الأصل شيني رشم بير في كوري amma yanzu nasti ya zo ya kada wannan albaratul asliya duk lokacin da bara'al asliya aka kawo da bara'atul asliya ba a kiran shi ne ba a kiran shi na suke. islahi saboda ku wanda kuka saba mana kada ku yi khalqin abinda ake ce masa kauda hukmul akli ko kauda albara al asliya da abinda yake kauda الكتاب المتقدم كتاب الشرع لو منا مغانا ني أباب النسك وأن مغانا سيدنا قدامة سادك أنا في جسك اللمري إذا أكا كوما غمينيني ظهر كرئيس إلهي واضح يوه saboda haka zance mafi inganci a fahimtar maganar jumhur nasku juz'in ibadati ko nasku shar'il ibadati la yutabaru naskan lil ibada wa inna ma huwa naskun لذلك الجزء كو لذلك الشرط wannan shine gaskiyar lamari ibada tana nan yadda take dama sallah tana nan yadda take raka hudu yanzu an rage biyu shi kina ai naskin biyu dama cikin hudun akwai biyu kuma dama sunanta sallah shi kenan sai a ci gaba da sallah wadi yawwa yau murnin jayar da martabar ilmi kudama. sara minti nawa ah lokaci ya yi duk da gajeren darasi ne alhamdulillah akwai tambaya eh eh idan yace da yace kanat ghairu mujzi'a ko sura kawai biyu da sun zamanto ghairu mujzi'a amma yanzu kuma sun zamanto mujzi'a duk lokacin da aka ce abu ghairu mujzi'a samuwar ta rashin samuwar sa ai duk ɗaya ne idan kai sallah aka ce sallan bata isa ba da ba kai ba duk ba ɗaya ba yawa shine ma'ana ghairu mujzi'a ma'anahu da ha ka adamiha to shine ce a wannan wannan kuma kaga zai koma ne hukumul abin da ake kira hukumul asli ko da الحكم الذي يتعلق بالبراءة بالبراءة الأصلية وانا كما زي فتنا جوجين إصلاهم bai kamata a kawo wannan ba asalin nasku shi ne. ɗauke abin da ya tabbata bi sababin shar'i ai bi ayatin qur'aniya ko bi hadisin nabawi wadi amma ba bi rafi al-bara'a asliya ba Mm-hmm. eh kusan haka ne amma dai shi usulul za mu iya cewa masabobi manya-manya guda biyu ne suna iya kuma zamantowa uku akwai abin da ke kiransa mashabul mutakallime usulul da aka gina shi akan abin da ake ce masa mazhabul mutakallime ba a la'akari da ko mazhaba za ko wane ne a'a ana duba manyan ƙa'idoji ne kawai sannan sai a ɗora hukunce-hukunce wannan hanya ta usulun su ita ce hanyar malikiya da shafi'iyya da hanabila da su zahiriya da motazila duka wannan hanyar su ce domin mu'tazila suna da gwaninta sosai cikin harkar usulun su suna da manyan wajen littafi a ciki wannan ilimi akwai kuma abin da ake kira mashabul fuqaha wannan usulul fiqh ne bisa hanyar da maluman hanafiya suka yi su maluman hanafiya farko sun bi fatawoyi masawojin su ne sai suka dunkula su suka ta sanya musu ka'idoji akan haka suka gina abin nan ilmin usulul fiqh din su saboda haka ana kiran wannan usulul fiqh din ana kiran sa dariqatul fuqaha shi kuma wannan dariqatul mutakallimin kaga za ga malikiya shafi'iya hanabila da mu'tazila da zahiriya duk sun haɗu domin su ƙa'idojin ne suke duba nassoshin suke dubawa sai su fidda ƙa'idojin ba za su damu ba a masabar su an samu saɓani wannan ko ba a samu ba zuwa nan ba shi ne damuwar su ba suna duba asalin ka'idoji daga nassoshin alƙur'ani da hadisi Sanan da ƙarshe an samu wata masaba da ake kira wanda sai ƙoƙari ta haɗa tsakanin waɗannan? masabobi biyu amma dai mashhurin eh, masabobi biyu ne ko kuma ba masaba ake cewa ba hanyoyi hanyoyi biyu ɗariƙatul fuqaha ko kuma ɗariƙatul mutakallimin wanda ita ce ɗariƙar farko sai kuma ɗariƙatul fuqaha ta maluman hanafiya ɗariƙatul mutakallimin ta maluman mu'tazila ta maluman malikiya ta maluman hanabila ta maluman shafi'iyya ta maluman zahiriya duka hanyar su ɗaya ana kiranta ne dariƙatul mutakallimi sai sabuwar hanya dariƙatul jam'i baina a al-dariqatayn na'am to madalla subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik